بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا جماعة مسلمين جوغا بسكم يواجه يجي بياني تيا السرقة ايو ganbe hukunciya musulmi jabi a jiji ga ga inda ci dai a gaudina a taya gadon apet rouge ki ukunci musulunci bu iwa gila mi fa bayani ti alamar wucin gwargwado na iga na tsoci amin je amfani bai iga cimici na tsoci fagan da yi iga da littafiyan almulaka sulfiki yan al salihu alfauzan hafizahullahu ta'ala man yaji fasara yan asari katu yi biyayi ngai ne kpa gani bai yi bai musulunci wani gai iya akhdhu malin ala waji liktifai min malikihi aw na'ibihi ezu la aziki ewoyo kaya amfani yo ala waji liktifai su yi yanzu la yanzu su wa malula min maliki daga igwaze wuna auna ibihi ko zaula ya shi shina na ga yi ga yi biyu to yi biyu hukunce igeci shari'a musulunci wugayi so ko ga bagwa ba na ga yi hukuncin kur'an ƙor'ani bu so ce ga yanabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga wasariku wasarikatu faƙto'u aidiyahuma jaza'an bima kasaba na kala min Allah wallahu azizun hakim igbeci bagi gan be igbecin zagi ngai gwayina mugayi alagwa ba kirayen abdullahi bin masudun ga faktoru aimanahuma ya gwagwalwa shi ba ya gwagwalwa shi ba jaza an bi ma kasa ba na gaye gaba gabanye na bagi igbeci gani be ba ya zan zagi ne igbeci ne na gaye gaba gabanye na ce wuno na kala min Allah na mai azaba daga basocho etuna la hukuncin na cici na azizun hakimu uzo san etu na ga alamari la cici zan da ya zumta ne mutum ke na lauci la hukuncin na cici a ci gane gbogbo hukunci igbechi ƙor'anu egwe baon ziji mai ba igbechi go ezoshi ciji wujin bewaya ebo ga toci na wake gayi ƙor'anu na gawa idha ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawf adha'u bihi walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum لعلمه الذين يستنبتونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا gabe ki alamari gabe beya jama'a musulmi ji alamari da sun ko alamari ya egbaci a za'obi aji gami ba e jakura e sowa umagwalawa su zai ji imani lafe da ya gbaba na aja fela lamari ji gami ba ndoro fela mataki bai tita ciwi to ci ga ugun aja ca walau radduhu da ga lamarin wuce lada tun ilar rasul tuci gaya ya nabi muhammadu na da ta ci abuwan sallallahu sallan wasallam wa ila ulil amri mino a ciki alamarin na lada ya alul ilmi wal fiqhi zai ji ilimin ya shari'a dangane bayina naji fita cabu man naji data cabu nan la'alimahu allazina yastabitunahu minhum zai ji be ilimi na wa hukunci na gagwayi na ya alautiya ya etin alamar na gaibe ji faruwa na walaula fadlullahi alaikum wa rahmatu kagu ibo falla ya tsoci na tatiye bo gan be yagwi na ya gwi ya tsoci na tatiye bo na ya lattaba'tumu shaitan da ya gami tuka shaitan bayanin illa kalila sai zade gimi ne yabo aya na suratu nisa ibu don aya shi ne bai gutaici na ya wugwa ga etun ya haddi alamar yin zuciwa wani alikali ko zai ji hukuma da wabona a jigagun allah doka ji tabbata ya alamar yin da na gaba ji faruwa na ba to jama'a ji shi tupa ya hukunci ya adan ebe rayina ene uwa ga harabo yi e musulunci bona to hukuma to zai jiji hukuma na pata haramu yo na ji musulmi azaba gani naina. ebo ga nabi sallallahu alaihi wasallam ne wai ga yi, hadisi abdullahi bin mas'ud abdullahi bin mas'ud ga kunna ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibi a famba gani betuci sokwe fi safarin ezan ilozan ke ba bai tuci kwanne fantola kalihajati annabi ta take da gwanaji fara'aina hummara ma'a farhan itile elu gigi elu na ike usfuru na elu na ma ibe gube fa khazna farhaiha egi gube elu na yiwuwa faja'atil humara tarishu elu na wuge guba na febe aji shagala ebogi una ebogi gubu una ikuna sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam febe annabi ba fakal annabi shagala na ga man faja aza bi waladiha zijiye luna shigala ebogi una akunabo ruddu waladaha ilaiha annabi sallallahu alaihi wasallam ga ya giula da ayu wala a qaryata namlin idan zelo annabi sallallahu alaihi wasallam ke halle ta kundo ciye bai zuzungi jifina fina ko ga wura bashi ekaye bayan wura bashi ngai ga kariyo bai kaye alita shi dana kada haraknaha annabi le da ne wura bayan na shi yana waye na dinci maji zan da ci diuna yi to sahaba na jiga diuna na ji da sake babu wayna amma wata lokaci na idiuna na annabi cike ya gaban yi gaman haraka zihi zidi wura bayan na shi na shi da na abu kulna nanu ife gai yau ya wata ci soko yi na je lo bai wani da na gani annabi fe gabe yi gan innahu la yanbaghi an yu'azziba bin nar illa rabbun nar hu goya ya musulmi ja na ji endoci azaba benaina sai etu na jalita nana. hadisun na hadisin abu dawud abu dawud gai man koyan hadisun na na yi Sulaiman ya gina Ashas a sajistani na jamaji hadisin ni da wani ne ugwaya hata zuzungi awa ga yediuna eberai eh, awa ga yediuna hadisi ke beye muhammadu ya gina Amza al-Aslami gan daga baba bayan wubo muhammad ganwa daga ba ba bayan wubo ga ya hamzatu al-aslami ke da annabi sallallahu alaihi wasallam amarahu ala sariya annabi biyu la fetishi ya je mandoci na je lokuna waje amiru ya qal baba mi fe ya labari ga fakharatu fiha ita tiya wa qal annabi sallallahu alaihi wasallam ci fe ga gani bai yi na jatiya lokune ga in wajatun fulanan fa afrikuhu ya ga wani tsogwa ya ga wani tsogwa ikunda ne lodana yudina farikuhu bin nar yudina fa wallaitu fanadani abdul aslami ga na zuman jata yi da lani ya nabi muhammadu ji kpamani fanada ne a nabi fai ke yi mi farajatu ilaihi mi fai jeban sai ba nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam faqal annabi fai gabe mi ga in wajattum fulanan faqtuluhu ya gada tuwani yudina wala tukrikuhu in wajatun fulanan faktuluhu wani na miga ya jina dana ya ji ma ya ga duje ku da bandoro ya ga tugwana yana ya ji na faktuluhu yiwu wala tuhrikuhu amma yana na miga ya juna ya juna ma ya ci rayu wuce ya e ga juna ma fa innahu la yu'azzibu bin nar illa rabbun nar ebo na zando eji za azaba bene yani sai na jinana etuna jinana ngole annabi sallallahu alaihi wasallam wa odaya eti alaza dina amma ya aje bake rayu shilugwa kede ngubuna zawangiya oji yegi ko alita na yi ciwo azaba benena sai tsoci hadisin na abu dawud ga ke gubo shewa albani ga hadisu wani ta zuna bugu jama'i musulmi shi zai je din igbeci na nan a ta gada igbeci a petruje ke igbeci uji na uji ba wa nabi muhammadu ware sallallahu alaihi wasallam hujja hujja endoro wa gbẹ̀yìn jìjà dín ní ọ̀nà ìjì kòkari fa kpankurotan yìí itabawu itabawu kacha ma ya ịlada wake ya efi laifi zai ji gbeci je na yana alaha kuraji a tilali a ke toci endoro na igbeci ya na ababe toci na ganwuci na soku gigun ya ba akpa ituto ba akpa etu ana igbeci je otomaji tuba ebo na yi yi nwude fitina sarawin fitina e wani mini fitini mu kiyama ya ma dabi e tunguru shi nga ga ziyo nga ga ya zo yi mashin yuna zagi na lokacin shi da kudena e tunguru we fo kiyama zo lokacin shi da yuwana e tunguru wo fo kiyama wa gabe dena nga ga ga e tunguru ga zo annabi sallallahu alaihi wasallam ga e tun dede zai ji wayena nga kwabe wa wuci ga se kpanna lo yau fa kiyame fa gukin ogi waya ibe o wace abe da lena ya fa berekete o jama'a musulmi shi mine ne ke e ugwa e e ga eyi gyana eyi gya ya ga ke ayi ci da alawa dina ko ya ga ya gukwe musulunci kin da ne diri kinya maiduguri wani agada zawon shi jina bai suna adini bai suna jihadi pata ayin wai wani ce ba wa nabi muhammadu lebanon sallallahu alaihi wasallam ebona Saidu na ali kami na jaman da shi ji zuga da shani ubo a ci fegun gaga an tahuwa an tahuwa waga isoko waga isoko a cife fegun gabiwi Saidu na ali mataki kici wula kendo na muso nan ga lamma ra'aitul amra amra munkaran ajjashtu nari wa da'autu qambara ga lokacin nan belle alamare wa ja alamari sakwana e gami tiya mi abu ya tisha ni mbona yi ga sakpa ngai amilaje soko ga ajjashtu nari ni se guna janagu wadda autu kambara mife ya yi kata mi kambar kuku yin sa'idu na aliyu ba kede zandoro ayi be kwankuro gan ko ji lafazin an tahuwa mi ga yi soko ula da nan nan amma kiji faro abdullahi bin abbas ga wuna sa'idu na aliyu fe wana wuje na bina Eh, amma dai wa da bi amma ne na na fai diana ga wuce da ba da suna ya nabi sallallahu alaihi wasallam kila ebo hadisi na nabi sallallahu alaihi wasallam ya ga la yu'azibu bin nari illa rabbun nar e jalita azaba bin nani sai tuna jinana ga da ma ji uja azaba bin nai kin da na ya ji uba qur'anu gasa ko a jiza wangi a zaba bai ne fa kiyama ne hadisin na wato abu hudu ga gobe e ti de ene ugwa ga alamarin jin uji ba wa nabi muhammadu wa sallallahu alaihi wasallam e bona ya ga be jiza wangi na ta hukuma la dango ne fi ga ife na wana zai yi na tule filo na sokowa na gawa ya jon zai jike na ga yajin wuna na sake ya tule filo rayu za wangi ma wuje na iga zozo na ebo na rayu za wangi ka etie bicichan wa pa machine pa moto ko layan wundoci wo kpaza yin wo wuci da aji wuci afe kpayin tutu ki shari'a wa gani bi wọn abe ki uga afe tutu na bogo jama'a musulmi ji rayu gi etie bicichan rayu za gwogon gwata obo kiye na musulunci ga walaya zai ji wuza na wagaji lissafi wan wuce dinare ko na nabi muhammadu ga agwo gani bai zai ga girayi ne wayayi naira ya nigeria takaniya miliyan shi ba bai gutu izini a cagu ibalio bogo hukuncin shari'a wuje na yi gazo zona rayu zawon gida kima sarawin ebatocho gama hatta bayani na man shiga gaga ba shaniya igbeci waye yi uba gwagwalo waye uba bice gwafi to eba bayani ya sayidi na alewa man shiga da miniyan hukunci na tiyena wuji ga sake bugwa ya gwafi na kina a tabi abu bici ya gwalo na kina a sai dina ali lobe bai fahimta wuciya ga beke dai iza saraka sariku kufi asiyazu yumna igbe ci gayi a ci gwagwalo ba fahim ada kuti asirijuluhul yusra wuga ke ayayi be alubici ya gwafi ba fa'in ada amu gabe ya yi be enagun ina igiyan katajiko da katajiko goji goyon ci cibo eni lagawa ga ake abagwa na kena a gaba bici na kena ma inni astahi minan layi an adahu laisa salahu yadun ya kulu biha me su e eto ci na iga ibe jin na lugwa wa de gwanu ga giyena na igi ugwa guba ba kona wa sanji biha uma de gwa igwa pinake ga dagwan shi patana warijinu yamshi alaiha uma ke de bicina wa da sa zagani be ina ta uma mutso jina u ga be shi ali sahaba mu cikon nan madana ga iga ga wai su zai toci wai su zai toci hadisu ne da rukutuni sayyidina ali yake gabe ga eh a to e ji sayidina ali e ti mataki ubo kede wan fe na aliyu la ya yazidu ala an yaqta li sariki yadan wa rijlan sayidina ali ga wa be tati endo to ti shani ge wa ye gwa be bi bici na bana fa idza utiya bihi ba ba'da zalika ga kiya ige ci labe ba wi wi a jingwo wuce ga wuje gugwa gwa lo ba ni ga yayi wabici gwafi ba to ya bau bagun doro mini na kuma bobiya kijan ga inni la'astahi an la'aisa tahara li salati ya mai sufi na zanna de gwanu ga da gwana na bogo da ya oda ga awon wake gu musulmi Allah wa da dakata jiko a azkiya gi daga baitul mali na hadisi ibnu abi shayba sayidina umar wasu ra'ayin na gabo mutati ubo ebo ganna na sayidina ali gabi wina abebe ya na umar gani bai igechi igechin na uba gwani ake yi uba bicin ni ebo yayo na umar cha foro jiye tide alau bica ba bicina kina la ba na ali zai ga ganwe sahaba wuci kwanne ga inna ma qala Allah azza wa jalla inna ma jazaa'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al ard dhalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati adhabun عظيم ga sokoga gannaga etiyo kunchiya aga gara daci dai na jeji ba na ta cikin bona ina e ji biyu na dauna biyan wuce zanna ma ugwa ni a ke ba ni bugu falayen bagi an tuktoha rijluhu fana da'uhu salahu lahu ya yamshi alaiha bugu na ke na yi biyu la sai zai unde bicini ga da cikin gona na amma ya dana na yi jin tazir inan ilaba yi bandoci gubi wani kayan ko kwa ilawun bi dan katashi ko na toge na toge gan sai dina umar magata na to mai ajina lawa da dan katashi ko da wuce jama'in musulmi shi man shiga kendo na manko na kalita fiya alfik usal min alquran wal ahadisi sahiha a sheikh muhammad suwayyani bayani na mubebe ina aga yi ci de ce yi su guba agugwagwa lubacu bice gwafi ba alawa lugwa tatiyan alin nan alawan da shishi musulmi da alafo bai gunyi a fi ya agi daga baitul mali ajin tazir na gayin ga ina gegana ebo kibo wunde tun ibada wulo ebo na yaga gwa guba gwa biyu uzuri ga lu gwa dan to kici ya zai wa gambe na ci na na sahaba un ya koya nabi muhammadu ji sallallahu alaihi wasallam ina ta ci ubo na dana bogo ba rufu ji a sun da ya soci ina jiye yi gbe ci wa nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam uje kwa uje kwa jija ci ga edin yo edin wuyo alkhairi da ba iji wuken da na shari'a gana iga zuga iga ji zuga ya tiya alamar ya bawo ma zai shi otu mai yi yana sun da toci ken da na iga shi zona adis na be ewu gwaile fiye yi na kandoro zai shetan giza da ya yi na wufi cin wulo ebe adis na iji shara lagu man gida ngam la to ci ji gan ba qur'an wa ta kulu amwalakum bainakum bil batil e ga gidu ki ado je tiye gama na mare e tiye zalunci o mare mini gigi alike ti zalunci ga yi ha wayi ya za annabi sallallahu alaihi wasallam ga sahabu ji ko e ka fondo ci fe ga bayin ga atadruna mal muflis yake abinci kalu al muflis fina man la dirham lahu zai dai fiye abinci nan gai zai je wani Fokal wala mata wadda ka yi amfani jeliya wadda mashiya wadda mota wadda miya wadda ya amfani na bi sai ga bayan ga innal muflisa min ummati ti yau qiyama zai yi muflisu ta ci al'umma mi jona wuga yi fa faki ya bi salatin wasu siyamin wa zakat bi salle bila da azumi lada da zakai wa ya ti kad shatama haza etun guruji dana amma etu lefi jike dana ngai uji zanna to ko kaza fa haza uji zanna ye ci daci uji zanna ye yin ci wa akala mala haza muke gi dukiya zanna uyi ya zanna uyi ya zanna nagai mahallu shaido wa safaqa dama haza uji rayuwa ne muje gawa ne ya ekwosi ire ko ekwe gbangba Goma shi bai zai wake yi wube wa daraba aza un huza nalu fayuta aza min hasanati zai ji uji zalunci na a cafe gaba bai tunguriya unza didenne wa aza min hasanati zai wugi tokona zai wugi rayuna wa mashin gobe yi make yi wube a laladu aya zannan utibi na kuna fa'iza fane ya ta sanatuhu etunguru gazo kabla an yi kudu ma alai kafi bata na ji ta tubo yin zai ji wiyana unzo na alawo bata zuwa etunguru ma zo annabi sallallahu alaihi wasallam ga ukhiza min atayahum etule fi shiga goni fature hata alaihim etule fi zai ji utibi na kuna gago a ci ga layu sun mature a finnar a cace zanna dana. hadisun sahihun rawahu muslim hadithu wani tazu imam muslim nga bebe hadisin na yau bugo jama'in musulmi ji idi sun da soko alamar ya yi wujen alkhaira alamar ya ke laza ya na ya ya yau, wujen alkhaira ɓata ce ba wa nabi muhammadu leba sallallahu alaihi wasallam boji na je ya gidi ta tiwo kinye lagos obi da nan da ciji nye na dinye ije china igala ubekin nufe ma igala ubekin nufe a ce ga mini e ya zai je fagwa ya ji na to asun da soko a ta waga a waga pamba da laifi igwe ji ya tsona etu igwe ji zumana ya de laifi na gaye gani na zai je ji siri ya na la siri ba shi koya na bandoro ga lona aliyu na. wafe ciza wangi jili kwaye ta mashin mashin gina umeliya a belaya lokaci na bana ko da zuma lokata kata na atsu na wagana wasu irijiya na ga lobana to zai je fagwan na sun da sokore za na jiga ya ciza wangi jibi na kuce yaya laifin ya zai ji da yin ya na, to ya na ji fagwana ya de e gagba gebe ita alamar wucin bugowa e sun da soko bai ne Kur'anu ga wata awonu alal birri wa takwa wala ta'awonu alal ismi wal udwan e tudo ji zuma yati to alkhairu e ga tudo ji zuma yati am e tun o ma e tun de di yo adayi e tun de di yo a ga adi igbe china e tun de di yo pata wa ce da babu ba wa nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ilala mari da gwaya hukumar ebo na ga ikotte ci gafi a diza wangi jina to zai yi yana biyu dinare zai gai wa shi na fashari wa tukan da ci zan do ci ma Allah yan do ce so wa kuto ni sabi na shari'a ga labar gwana ebo na wona za ya ta a to gwana ngai rubu dinaro ko ga dirami guta ewo dirami guta gbani a julo na ire Nigeria wani tsakaniya 1011 ce tu 200 da naira biyar ga 11,205 naira biyan wuce sun da soko eh, sun da soko ebuna yi ga ikon na te zandoci kacin da ba lube zandoci wadi zanaji igala bojin dede na cele babe ba wa nabi muhammadu na biya lo adini ma ƙur'anu ga afa hukumar jahiliya ta in ba hukunci jahiliya shiga ya waza ya ji rayuwa kendo bayanake shari'a tsoci lugwa waman asanu min allahi hukman li qaumin yuqinun zai hukunci ga age ga ya mumini jo uga le hukunci so kona go mumini ji na ba yi musulmi ji yore iga lotu k'a e kafiri ji ma iga bebe dokai da da dini annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga doka na cile ba be ba wai annabi muhammadu ina ji hakuri hukuma mun sun soko a jin gurgudu na yi jiya nan ibina tuwaso wani ya jiya zuwa ibina doka ke ta fito na yi kobe giya da alamar ayina. so ko doka wangi na nabi muhammadu bebe yi na uji tabbata ya yi kimbo doka doro na ce a nabi muhammadu lebanon so ko sai gani biyu waya ya dufe lafiya wasu sai gani bai fitina irin doro. ga nan social hudu bai gaci mace na sako fagen bai yi subhanaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk